Abdullah. Sağ ol abi. Sağ gezer. Ya makineyi kuke salama? To ya muka cika ba? Eh yana da kyau. Sallama ka. Allah sa. To bismillah. Bismillah, bismillah. bari in shiga gawa in na ka zo ko masha Allah Assalamu alaikum <laughs> Kana da ashe baka fita ba. Eh, ba wala ba fita ba da <laughs> wannan suka da sun a gaba kuma sai su a shekara jin mu a na ji wannan wanda na dauke shi aiki ne a matsayin manaja a kamfani to to ne ce ya zo ku gaisa na ce to wurin zon gaya miki to Allah sarki to shikenan kaga ce masa gani nan fitowa yauwa na gode tashi ku ku aiki ashe har ya zo mutum kin ga wallahi gwanda mu tashi mu je mu aikin da yake gawo idan muka biya inna wallahi ba za mu yi aikin ba <laughs> to ai innan ce akwai abun ban dariya ni fa wallahi sai an karasa mana labarin nan to karasa mana mu je yanda suka kare ba ah, ah. ah, kuma za ku yi aiki kuma yanzu kuna ji bako ne yazo yana nema kuma gaskiya mu je mu gaisa da shi ko bari hankali a kwance idan aka gama aikace aikacen nan sai a zauna karasa <laughs> ka ga inda muke dan manaji ai ya wuce manaji anan <laughs> Sanda zo. Sanda zo. sai ka dawo abdalla in ka girma me ya ka wannan. wannan sharuɗan tuba abdalla ne maza maza kabiru ga ta ya fita ba gidan nan faza wannan wannan wannan shine sabon manajan da na dauka kuma ya zo ne ya gaishe ki na ce ya gaggauta fita daga gidan nan na ba ku kuma ne ba dama kin san shi kin taba ganin sa na ce maka wannan wannan ya fita daga gidan nan gaba daya mama dan Allah to da ni fili ki ga mun wani ne shi kuma laifin me ne wannan ai annoba ne wannan zama da kai da shi ba zai taba yiwa ba ya fita ba mana gida Mama, ki haƙuri. Na miki alƙawarin zan share miki hawaye. Amma dan Allah ki gaya min wane ne shi kuma me miki. Wannan bakin ciki na da na daɗe ba na tare da shi. Yau ganin wannan a cikin idan nan nawa ya dawo min da bakin ciki da na manta da shi a da daɗewa ya fita annoba kawai. Abidan makaranta abidan da sai ka dawo. Ɗana ne. sunansa abdallah abdalla ɗan makaranta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne abdalla ne ya girma dalle ni dan gata dalle da dan girma sannu yawa talatu talatu lokacin da zan bar ku yayi wato talatu inda kin ji abin da nake ji a jikina da abubuwan da nake gani yanzu na tabbatar da ciwon nan ba na tashi ba ne haba mala me kake irin wannan zance ne hmm? ciwo fa bai san inda rai yake ba Allah ya da za ka samu lafiya za ka tashi wato ba mutuwan ne nake zallin ba talatu halin da zan baku kawai shi nake zulumi yanzu kin ga yaron nan abdullahi shi kawai Allah ya mallaka mana kuma ya ba mu shi a lokacin da muka manyanta halin da zan barku da wannan yaron shi ne abin tunani na Allah mun gode maka na so a ce Allah ya mallaka mana Abdullahi a lokacin da muke da ƙuruce mu ya taso a gabana ya samu ilimin addini da ta rayuwa a gabanmu wanda da shi kan shi da mu da sauran al'umma za su yi alfahari da shi talatu ya amfani kan shi ya amfani addinin shi da sauran al'umma amma gashi lokaci talatu ya yi na in tafi in bar ku mala na Allah ka daina faɗa haka sai kana kashe mana gwiwa wallahi in Allah ya yarda za ka rayu da yaronka kuma Allah yana tare da mu mala Allah ya tashi ka faɗarka na gode sadatu na gode abdullahi Allah shi maka albarka kaji Allah ya raya ka cikin addinin amin Allah saka zan yi amfani. Abdalla ɗan makaranta, Abdalla sai ka dawo. Abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne. Ya ka dawo kuma ha ba tashi daga makaranta ba yanzu ka tafi ka dawo. Ba ba mu kudin makaranta ba ne an koro mu ne. Shi ne suka koro ku? Eh. amma dai malaman nan me yasa suke yin haka ba kwanan nan aka koma a makarantar ba ne ba sai su hakura su bari tukunna a ga yadda abu zai yi ba tukunna sannan kuma su ce za su kore ka Oh, Allah kai mana arziki ya Ubangiji Allah ka hore mana yadda za barin so in dubo dan wani abin da zamu je sai mu je abai dan makaranta abai sai ka dawo abai dalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abai dalla ne abai dalla ne ya girma abai dalla ne dan gata abai dalla dan girma Yawwa. Na To. Sannu ina muni? Lafiya lau. Na gajiya. Madalla. Yawwa. In Abdalla ne aka koro shi. Shi ne wai bai biya kuɗin makaranta ba. Mm, kun zo da kuɗin da za ku biya ne yanzu? Eh to an dai samu abin da aka samu. Eh, ba a zo da shi duka ba dai amma an samu abin da aka samu. To kawo mu gani. Yawwa. abdalla ɗan makaranta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne abdalla ne ya girma abdalla ne ɗan gata abdalla da dan girma abdalla ɗan makaranta oh. baba na ga kamar nan naira ɗari shida ne da sittin to kin ga kuɗin makaranta kuma naira dubu uku ne kuma wancan tam ɗin ma ana bin ku da wanda ya wuce da ku biya ba gaskiya ne haƙuri dai za a yi mana saboda in Allah ya yarda zan tattaro a kawo wallahi yaron maraya ne wahala nake yi. sai na yi ta abubuwa an tattaro sannan a samu ɗan abin da za a kai makaranta yanzu su kenan ma kuɗin wallahi ka gani su kenan na tattaro na kawo a yi haƙuri a taimaka mu. To gaskiya dai hukumar makaranta ta ba mu sanarwar cewa duk wanda bai biya ba a kore shi. To amma dai ke kaɗai zan yi wannan alfarma. To alhamdulillah na gode. Na gode Allah shi albarka. Amma da zarar an samu kuɗin nan? Da Allah da an da zarar an samu wannan kuɗi sai a kawo mana. An Allah da za a kawo. Eh za a kawo. Eh. Kai Abdallah sai ka tafi ko? Ya ka aji ko? Yau ko. Da Allah baba taimaka ka. Insha Allah. Ai na gode Allah maka albarka. Kai na ji daɗi wallahi. To ko sittin din za ka bani sai a ji daɗin lissafi kawo sittin din. To shi da tunda shigarwa za Eh yawwa. Kawo sittin To na gode. Madalla. Yawwa. Abdalla ɗan makaranta, Abdalla sai ka dawo. Dalladi. ni direba. Na'am. Dan tuba. Gaya mishi da mun da mota ta. Na fasa gyara. Ai wannan wulakanci ne. Idan ba zai gyara mun ba, ya dawo min da mota na kuma ya baka kuɗin da na bashi. Maza maza yanzu nan. Hajiya, assalamu alaikum. Ina wuni ajiya. Ina gajiya. Hajiya da Allah zuwa ne ko zan samu ɗan shara da ɗan wanke-wanke. Ai ni duk ina da masu min aiki. Ina da mai min wanke-wanke. Ina da mai min shara. Sai dai in wanki in zaki. Eh zan yi zan yi dai wankin ma zan yi wallahi. Zan yi. bai dalla in ka girma ka kula da tu abu dalla sai ka dawo abu dalla in ka girma ka kula da tu ba abu dalla ne abu dalla ne ya girma amma kowane set ɗaya naira goma nake biya to in ya miki akwai sabulai a ciki ki duba. Bari in je kawo sauran. To ba damuwa za a yi ai. Sai a yi. abdalla dan makaranta abdalla sai ka dawo abdalla in ka gina mama na dawo da sharuɗan mama na dawo abdalla ne abdalla ne ya girma abdalla ne dan gata abdalla da dan girma Abdallah, ka dawo ashe. Ka zo kai ta nema na baka same ba ko? Ina san wajen nemo abinci. Yawwa. Ina can wajen nemo abinci. Yunwa ake ji ko? da sauran katin ba ajiye kwanan ba <laughs> mama na da auna ta neman ki ina ta ina neman ina fafutukan nemo aiki wanda za mu samu mu rufa kan mu asiri wani aiki aikin da za mu yi mana wanda za mu samu abin da za mu ci mama ni zai ran dinta yin aikin eh, haba abdallah kai dai ka bari kawai ka ci gaba da karatunka ka ji ko ka yi karatu sosai idan ka yi karatu ka gani za ka samu yadda kake so babu wani abu kaka damu da wannan wahalar da nake sha so nake ga ka samu iliminka mai kyau kaji idan ka yi ilimi ka samu iliminka mai kyau da shi za ka samu ka ka samu abin da za mu samu rufin asiri ka kyautata mana mu ji daɗi kaji ji ko kai gida mai kyau kai motoci ka tsana a ciki nima idan ka yi iliminka ka ko Yawwa, maza ci abincin ka tukunna. Maza ka ci abinci. Ka ci abinci ka je ka cire kayanka. Sannan sai ka wanke fuska ka sai ka tafi ka je Islamiyya ka ko? Yawwa. <laughs> Ai gara ka ci maza. Kai! Abdallah! Ka uniform ɗin aka mana. To. Kawo to. Yawwa. Mhm. To. To maza. Ka tafi Islamiyya kaka tsaya wasa ka ji ko? To Kaka wasa a hanya. Ka gaida malam. Idan kun tashi ma kaka tsaya wasa ka ji ko? Ka dawo gida. Ka kowa ya kira ka ka jefa. Eh. Yawwa to maza tafi tafi makaranta maza ka gaida malam. A da lafiya. yawwa Reza ce a cikin ajihun makarantar kuma kai jama'a. Yaran nan komai a saka a jihu, komai a saka shi a cikin ajihu. Allah ma taimake ni na ma ba shi yanke hannun ba. Abin ya tsaya a kaina. amdalla sai ka dawo amdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba amdalla ne amdalla ne ya girma amdalla ne ɗan gata amdalla ɗan girma

saura mutum ɗaya a zo kaina kawai mutanen suka ce sun tashi saura mutum ɗaya a suka tashi wallahi wai sai dai mu dawo gobe Allah kai mu goban sai ka koma ai gaskiya inna mutanen nan suna da matsala wallahi suna ba mu wahala abin yake ni har na riga na yanke shawara ma wallahi ba zan sake koma wurin a a za ka koma ai neman aikin haka iki ba a samun aiki da daɗin rai sai an sha wuya ake samu ka yi haƙuri goban Allah ya kai maka shirya ka sake zuwa aka sa a sai ka dace sai ka ga an dace ka ji ce ba za ka ji ba yawwa Ka je gida abincin kanana. nan. sai ka dawo, Abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne, Abdalla ne ya girma. Abdalla ne ɗan gata, Abdalla ɗan girma. Kanta Abdalla sai ka dawo. Abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne, Abdalla ne ya girma. Abdalla ne ɗan gata, Abdalla ɗan girma. Kanta Abdalla sai ka dawo. abai in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abai ne abai ne ya girma abai ne ɗan gata abai dalle ɗan girma Kanta sai ka dawo abai dalle in ka girma ka kula da sharuɗan tuba dalle ne abai dalle ne dai abai dalle ne dai gashi abai dalle ne dai abai dalle ne abai dalle ne Dalla ka Ya na kaka ne farin ciki yau. Ina. Na kaka da ta dariya fa. Alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Na samu aiki. Alhamdulillah Allah na gode maka Allah na gode maka. Kai eh, na ji daɗi. Kai. Kin ga appointment letter da aka bani na kamfani. Eh? An bani aiki a kamfanin da suka kira ni interview din nan. Eh. Sun bani aiki a matsayin marketing manager na kamfani. Allah na gode maka alhamdulillah. Allah ya karba addu'a. Nan kuma bugu da ƙari. Eh. sun bani gida sun bani mota da zan rika zirga-zirgar aikin kan. Abdalla gida? Har da mota? Kwarai kuwa. Kai masha Allah Allah mun gode maka Allah dubu halabu Allah na gode maka kai na ji Da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba in na so nake mu tattara kayan mu yanzu in koma gidan can. Haba Abdalla daga zamu gida kuma yanzu sai mu koma. To inna me za a jira kuma? Ai ba a koma sabon gida yau yau din nan ba ai ai wa makota ma sallama mu dan kekkeza 'yan kayayyaki kuma. Hmm? duk da dai ba na son dai a tashi dai sabo turken wawa nan gidan kuma. Ina ai aka samu ci gaba mama ba ba a barin a zauna a kuma baya. Wannan haka ne to eh haka barin dauko baya fiya. Ta ni ba barin ki. Ta abdalla sai ka dawo, abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne, abdalla ne ya girma. abdalladi dan gata abdallada yanzu a wannan ƙeraren gidan za mu zauna? to ai haka abin yake bayan wuya dama aka ce sai daɗi kuma gaskiya ne gaskiya ne wannan shine ribar addu'an da kika da kina yi alhamdulillah mun sha wuya a baya amma yanzu gashi abin ya zama tarihi mun gode maka to yanzu kuma wani hanzari ba gudu ba yanzu ba abin da isaura illa kuma a nemo abokiyar zama ka nemi aure kai aure kai ma kaga shi ke shi ne babban cikar kamalaka ka ɗa namiji gaskiya ne abokiyar zama ai aure dama gaskiya manta ne ban faɗa miki ba akwai yarinyar da nake so to kuma mun daidaita tsakanina da ita yawa yanzu abin da za a yi zan ɗauko ta in kawo ta wurinki dan kika amince da ita sai ya magana da iyaye to alhamdulillah na ku ji daɗi na yi farin ciki wallahi Allah sanya alheri je nuna miki dakunan da shauran wurare lafiya ta more Allah sanya alheri hmm. duk na riga na gama tattaunawa da waɗanda suka dace game da batun aurenmu kuma mahaifiyata ita ma ta amince ɗari bisa ɗari yanzu kawai abin da nake jira ke kaɗai nake jira ki sanar da iyayenki ni kuma samun turo magabata na su yi magana da su ai kai ma ka san a na bangaren babu wannan matsala tuni muka daɗe da shirin hakan gaskiya na ji daɗin wannan magana in dai ko haka ne to ina koma zan sanar da su za su zo kaga shikenan na shi gida sai na sanar da iyayena gaskiya haka yayi kyau sannan na yi wa mahaifiyata alkawarin cewa zan kai ki ku gaisa da ita yaushe ke da lokaci duk sanda ka tashi sai mu shirya ko da wani lokaci ko haka ne to in dai ku haka ne zuwa gobe da yamma shirya sai yanzu wanda ke ki Allah ya kai mu <laughs> ni zan karasa ofis saboda wannan zancen ma kawai nace bari in biyo sanar da ke sai tun yanzu kare sai mun yi magana to Allah ya tsare

Ya mutan gidan? Lafiya lau. Sun ce a gaishe ki. Na ansa. A gana. Da Allah zo ina son. Ta abdalla sai ka dawo. Abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne, abdalla ne ya girma. abu dallani dan gata abu dallada dan na so tafiya da gaskiya yarinya na kana son ta a cikin zuciyarka bare ko kuma ina son ta akwai matsala ne to a gani da yarinya ce a tsatsaye idan ta a tsatsaye kuma a ce ka aure ta mu zo ta zauna a gidan nan kuma aziza fa yarinya ce karama ba irin kuma ta nan da ke amma idan da akwai matsala in kika bani izini sai in je in sanar da ita cewa me ya haƙuri da juna in yi so ta samu wani ni kuma in je nemo wata ba a yi haka ba ka a ce na shiga lamarin aure na ɓata lamarin auren ku ni gani nake yi kada ka zo ka aure ta tunda ta kasa maka biyayya kamar ba za ta iya bin ka sau da kafa ba kuma ba haka aziza take ya ce mai ladabi da biyayya kuma ina da yakinin insha Allah inda ta shigo gidan nan za ta yi mana biyayya to Allah isa Allah isa hakan ne ka je ka same ta ta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne aziza Na'am. yanzu haka da wuri? Eh, um, umma ce ta aike ni wani wuri to na so in baiki gaskiya nan ki zauna ki ta jiran ta kuma. Amma ai ba mai sallama ba. Umma da kunya ba ta iya fitowa ba tunda ta shiga ba ki ga daga zaman ta tashi ba. ni ya girma abu dalle ni dan gata abu dalle dan girma ina son magana da kai kai aziza wani irin magana kuma ni da nake shirin fita wajen aiki kai haƙuri maganin ba mai tsaye ba ce to ina sauraron ki kuɗi nake so ka bani Me ki da kuɗi kuma? So nake na fara sana'a. Dan na dogara da kaina kaga wani abu ya tashi ba sai na tambaye ka ba. Hey, eh, to wannan ma tunani ne mai kyau. Amma kamar dubu nawa ke bukata? Miliyan ɗaya. Miliyan ɗaya? Haba Aziza. Ke ce za ki iya juya naira miliyan ɗaya? Kai, ke ma dai da shirme wallahi. Ai na ɗauka irin ɗan kasuwancin da mata ke yi a gida da bai kai ya kawo ba da suke buƙatar naira dubu goma ko ashirin zaki tambaya haba me zai na dubu goma ko dubu ashirin kasuwanci ba na cin ba zan fara to shikenan naji zan yi shawara abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne ya girma abdalla ne ɗan gata abdalla ɗan girma abdalla ne ya girma abdalla ni dan mata abdalla da dan girma Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Aka shirya? Na shirya ina. To. Zan tafi. Amma akwai magana da nake so miya dan gurguje. To bismillah. Dama umma Aziza ce ta nemi da in ba ta kuɗi wai tana so ta fara kasuwanci. To ni kuma kuɗin da ta tambaya ya yi yawa nake gani don mu da ta ce in ba ta. Ni kuma sai nake gani kamar ya yi yawa amma shi na ce bari dai yanzu zo wurin ki in nemi shawara ki gani. Idan kina ganin ya dace in ba ta sai in ba ta ba matsala. Ito, ni dai ka san ba zan shiga tsakaninka da matarka ba. kuma duk abin da za ka yi mata ba na baƙin ciki ko ƙyashi akan abin da za ka yi mata don ka ce. Amma a gaskiya miliyan ɗaya ta yi yawa, a dai irin sana'ar mu ta mata ta gida, ɗan abin da bai fitaro sisi ba, a ɗan samu ɗan kuɗin da za a riƙe a hannu na ɓatarwa, miliyan ɗaya kan ta yi yawa gaskiya. Ni ma dai abin da nake gani kenan. Yawwa, to ba komai, ka bar ni zan za mu magana da ita. shikenan eh ka bar abin a hannuna zan tafi to shikenan a da lafiya Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a Allah ya tsare ina bana ina kare umma sani da fitowar ba <laughs> Aziza, dama Abdalla ne yake gaya min cewa kun yi magana da shi ya kince baki jari zaki sana'a kamar miliyan ɗaya haka. shine ya ce to bari zuwan tambaye ki in ji yaya maganar sana'a take miliyan ɗaya eh mana a ban tambaye shi miliyan ɗaya ba anya ku abdullahi ya ji abin da na faɗa <laughs> ai ba wani abu ba ne in ma kun yi maganar kin san abdullahi ni ba zai min ƙarya ba ya dai gaya min ne ya ce to za ki yi sana'a to sai na ga jarin miliyan ɗaya ai ta yi yawa ce isa na ce to bari in zo in ji kamar me za a sayar har na miliyan ɗaya wallahi umma wasa nake mishi wasa nake mishi ai shi kenan ba damuwa yanzu abin da kai adalci kai mun ya za a yi magana da kai ka ci ka kwace ka gaya mahaifiyarka me cika dauke ne kina tsammanin cewa ina ɗaya daga cikin mazan da ke fifita matansa akan iyayensu ne to bari ki jin gaya miki duk wani abu da ya shafi rayuwata komai kankantarsa sai na sanar da mahaifiyata domin ta sani kana da damar da za ka iya faɗa mata komai ku da ita ne amma abin da ya shafe ni sirrinmu ne bai kamata da yi abu ba sai ka je ka faɗa mata da abin da ya shafe ki da abin da ya shafi koma waye ya zama dole a sanar da ita ba zan taɓa aiwatar da wani abu a rayuwata ba tare da izininta ba sannan daga yau sai yau idan kika yadda kika ƙara korafi akan matsayin da na ba mahaifiyata a cikin gidan nan to zaman ki a gidan nan ya ƙare ba zai taɓa yiwu ba. Tun aure bai je ko ina ba, ta fara billo miki da wannan iya ya taku? Amma ai baki ma san wani abu ba. Ni fa ba da matsayi a gidan Abdullah. Bai ganna da daraja da kima a gidansa, sai abin da mamansa ta gaya mishi da shi yake amfani. A tare girki wannan in za a gidan nan, sai amdaran ta yake so shi za a dafa. To ai ba zai yiwu ba, domin ba za ta dinga mulkin mallaka ba. Ai baki ma san wani abu ba. ta kai ta kai har sai da abdullahi da ce zai mun saki ki kwantar da hankalinki ki zuba ido ki ga abin da zan yi ki koma ɗakin ki ki shiga ɗaki ki ci abinci ki natsa koma ɗaki ki Na manta <clears throat> ya maganan kasuwancin nan da kika ce zaki. Tunda muka fara maganar ran nan kuma baki sake yi min maganan ba. Kasuwanci? Ai na ji ka ce min kuɗin sun yawa. Ni na riga mana da namanci. Ka ba Aziza. Ke baki san wasa ba? Daga zaulaya kawai sai ki ɗauki abu da gaske? To shikenan yanzu gaya mun. Yaushe ke buƙatar kuɗin? ko yanzu ma ko yanzu tare gircika really Naira miliyan ɗaya. Sai ki tattala ki adana kar ki bari su lalace. amma na gode Allah dai saka da alkhairi I love you sweetheart <laughs> in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. ne ya girma. abdalle ni dan gata abdalle daɗin girma ta abdalle sai ka dawo abdalle in ka girma ka kula da sharuɗan tuba aziza baki ɗora mana komai ba gashi rana ta yi wallahi umayo a gaje nake ban jin zan iya taɓa komai ba a baki jin daɗi ne Lafiya ta kalo kai ba na jinyi ne. Wato za mu ci komai ba kenan a gidan? Amma ni fa ba baiwa bace a gidan nan. Duk wanda ya matsa yana jinwa to ya je kicin ya Aziza kin san da wa kike magana nan ko ni kike ga wannan magana? Da umma nake magana mana. Lalle. Da ne kike zancen? Kin ji ko? amdalla sai ka dawo amdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba amdalla ne ka san abin da yake faruwa ku a gidan nan yanzu na me fa umma aziza aziza gaba ɗaya yanzu ta canja hali ba irin halinta da aka santa da shi da ta zo ba gaba ɗaya ta canja yanzu abubuwa take yi wanda ba ta zo da shi ba yanzu ta canja hmm? yarinyar nan wai kawai ta je na same ta tana zaune a falo tana ta karance karancen takarda ta ce mata ta tashi ta dora mana abincin rana tun karyawa safe rana ta riga ta yi ta mana abinci shikenan wallahi yarinyar nan ba dan na kai hankali na nesa ba abin da zagi na ma za ta yi ta faɗa min abin da ya faru to amma ni ba haka ta gaya min ta faɗa min cewa ba ta jin daɗi ne shi yasa hakan bai samu ba kuma umma idan za ki la'akari da yadda yarinyar nan take da wani a gidan nan ai ya kamata ki mata wuzi to wato bin bayan ta kake kenan ko ba haka bane umma kawai dai shawara ta umma shine ki daina shigewa yarinyar nan saboda kin ga matan yanzu su ba ma son suke a rika hada su da uwar miji gida ɗaya ba haka ne amma ita yarinyar nan ta yadda ta amince kuka na gida ɗaya amma kuma duk da haka bata tsira ba eh gaskiya ne gaskiya ne na daina shishigi in Allah da na daina shishigi ya fi umma saboda kamata a ce kina bata ranki akan dan kankanin wani laifi da sirkar ki za ta yi to naji ta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne abdalla ne ya girma abu dallani dan gata abu dallada dan girma shi abu dallani dai abu dallani abu dallani wallahi umma ta fiye ƙorafi akan magana abin da bai kai ya kawo ba gabaki ɗaya sai ta yi mutane su ni da nake yini da ita an nake ganin komai wallahi ba dan ina kai zuciya na nesa ba da tuni makota sun zo sun raba mu gaskiya ni dai na gaji wallahi Abdalla ba da kai mantuwa ba, Abdalla daɗin rai bai ya zuciya ba, matarka ba za ta fi mahaifiya ba. Abdalla ne, Abdalla ne Aliya, na gode sosai Allah ya saka da alkhairi sai kin gani. <laughs> Ke kirki ne da ke? Ni dai nan damu da ke nazo inda kike. Ki hakuri. Ni ma za ki ganna nazo. In ma nazo akwai magana da nake so ne da ke. To shikenan sai na ganki. Allah ka kawo ƙarshen zaman ki da wannan ulsa. Ke ma dai kyatiya yana addu'a. Wannan ai ta wuce ulsa sai dai kan typhoid. Ƙawata <laughs> kenan. Abdalla sai ka dawo, Abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne. Adiza, tsaya mana, me zan miki? Kina ku babu manya ne? Yadda ba kuwa miki tarbiya ba. Mare? An mare, ramawa za ki? Ashe haka kike? Ashe ba ki da tarbiya? Nace ashe ba ki da tarbiya mara kunya fitsararriyar banza? Ni za ki za ku gaya irin wannan zancen? Wallahi sai kini mu wannan marin da kika yi. y'o bari yanzu. Ha Allah ko mu gani. Gani da ke sha Shashashar banza mara tarbiyya. sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da shari'a na gaji da zama a gidan nan na gaji da abin da mahaifiyarka take mun. abin ya kai ta sa hannu za ta doke ni tun da nake ba a taɓa doka na ba a gidanmu haka ku ba zan bai tsaya tana doka na ba na gaji kai ka sawake mu ya hakuri aziza kwanta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne abdalla ne ya girma abdalla ne ɗan gata wannan wani irin abu ne fi Sani da ya zaki kama yarinyar mutane da idan wani abu ta yi miki ai sai ki san da ni a matsayina na namijin sai san irin matakin da zan dauka ta ce maka na rike ta dukan ta ta ce na yi ta ce kin kama ta kuma matsayin kin mahaifiyata hakan ba zai baki damun kawai dan mata ta miki laifi ki kama ta da duka ba shine ta gaya maka na rike ta shine ka taho a fusace ka zo zaka rama mata ka zo ka rama mata na ce gaskiya fa inna ba ta sabu ba zaman ki a gidan nan ba dole ba ne dama tausaya miki ne na gina ɗauko ki a can gidan na dawo da kenan ta haka kawai ki tattara ki koma can tsohon gidan ki cigaba da zaman ki haka ne haka ne abdullah idan kai hakuri ma zan bar muku gidanku ka ji ko dama zan tashi in bar muku gidanku idan kai hakuri yau da yafi eh zan tashi zan bar muku gidanku abdalla dan makaranta abdalla sai ka dawo abu dalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abu dalla ne abu dalla ne ya girma abu dalla ne ɗan gata abu dalla dan girma haka dalla ka tuna ni na ɗauki cikinka wata tara na sha wahalarka na shayar da kai na sha ɗawainiyar haihuwarka na shayar da kai shekara biyu ba na sha ba na iya bacci ɗawainiyar ka ba irin wacce ban yi ba saboda in ga ka zama mutum na gari amma ni kai wa haka abdallah ina so in shaida maka abdallah daga yau ni ba uwarka ba ce ka je ka nemi uwarka ba ni ba ka ba ni ba kai abdullahi ka je ka nemi wadda ta haife ka. Ta abdalla sai ka dawo, abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Abdalla ne, abdalla ne. Ka je ka ba ta haƙuri, bai kamata a ce ta tafi ba. Da Allah ki ta tafi. Bata kawai. Ta abdalla sai ka dawo. abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Wannan shi ne farkon haɗuwata da kai Kabiru. ba an kai na asibiti. Na ɓoye maka labari na ne, saboda ba na so na tuno abin da ya danganci Abdallah. Bayan na samu kwanciyar hankali da natsuwa da jin daɗi. ya gashi ya biyo ni ya sake tayar min da bakin cikin da ya wuce tuntuni ya samu da bakin ciki sabon bin <laughs> to amma ina haka ne kamar da kika faɗa abdalla ya yi matukar kuskure ba kaɗan ba amma ina ki taimaka don allah don allah ki yafe masa kabiru kada ka roƙe ni abin da ba zan iya yi maka ba ba zan taɓa yafe abdalla ba ba yafe masa a rayuwa abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne umma ni ma na san ban cancanta da ke yafe min ba kamar yadda ba zan taɓa yafe wa kaina ba don haka na karɓi la'antarki da fashinki kuma zan zauna a cikinsu zan zauna tare da wahalarsu da bakin cikin da ke biye da su wannan shi ne hukuncin da ya fi dacewa da ni Abdullah Abdullah Ina? fa. ka san abin da nake so abdullahi ya sai ka dawo abdalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abdalla ne abdalla ne ya girma abdalla ne ɗan gata abdalla ɗan girma Tantan amidalla sai ka dawo, amidalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba. Amidalla ne, ya girma. Abidalla ne ɗan gata, abidalla ɗan girma. abdalla in ka girma ka A hakullin uwa ta gari so take ta share wa ɗanta hawaye. Har abada fatan nake in zame maka uwa ta gari. Aka sare min gwiwa, Kabiru, akan abin da nake niyyar aiwatarwa. lamarin abdallah ba zan taɓa share maka hawayenka a kansa ka daina zubar da hawayenka a banza akan abin da ba zai samu ba amma umma, ah! Ina da lalle in kai ya jikin nashi? Wato gaskiya kin alaji ya yi tsanani. Likita, me ya same shi? Wato zuciyar alaji ta kusa ta buga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. akwai abin da yake so da ba a yi mishi ba ko kuma akwai abin da aka mishi da bai so ba don haka ceto rayuwar alhaji tana ku tana mu baki daya ya zama dole mu bincika mu san menene aka yi mishi da bai so ba ko kuma me yake so a mishi da ba a yi mishi ba gaggawa idan ba haka ba i am sorry za mu kira sa alhaji ah. Alhaji yanzu dokta za mu shiga ganin shi. Za ku iya ganin shi. Likita ya ce akwai abin da kake so a yi maka ba a yi maka ba shi ya kawo wannan larura. Gaya min menene shi a yi maka shi don Allah. Mama da gaske ne akwai abin da nake nema a gurinki. Mama kin kike min shi ko na abinci ba za ki ba. Gaya min shi zan iya maka shi ko ma menene wallahi. ba ma duk magana bata wuce guda ɗaya ba ina ta roƙon ki tun a gida ki haife wa kanina abdallah kin ki shine matsalar ya kawo ka haka in dai shi shine ne kan na yafe eh? na yafe masa Allah ya yafe mana na yafe masa Allah ba ka lafiya kome me kace cewa ce ta yafe mishi ba komai komai ya wuce alhamdulillah

ya fi ƙarfin abin da duk zai nema a gona an kasa yi masa shi duk abin da ya nema komai wahalar abin zan iya masa don haka na yafe maka kuma ga ɗana kabir gode masa da dukkan abubuwan da ya yi alhaji gaskiya baki na ba shi da kalmomin da zan iya amfani da su wajen yi maka godiya sannan ba da wani abu da zan iya maka a rayuwa wanda zan iya saka maka wannan halaccin da kai mu na gode allah ya saka da alkhairi abdullah aini da kai mun riga mun zama yan uwa yan uwa ma na jini sannan ni abin da nake so ka sani shi ne, dan uwa baya buƙatar ya saka wa dan uwansa da abin da ya masa na alkhairi sai dai mu gode wa Allah kan Allah kuma ya kiyaye na gaba kuma alkawari da ɗauka iyali da kowa da kowa na shaida ne na dauke ka aiki akan za mu dinga aiki tare mu na gode Allah Allah ya saka da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. haka da baka da shi ba gaza wani wani mutum ne da ya zo yana son ganin ka wani mutum ka san shi ne ban san shi ba amma dai ne mai tambaya lafiya ya ce ganin da yake maka ke so yi maka yana da matukar muhimmanci a to ba da mutu a masa yi soci Allah ya sa alheri Umma bayan tafiyar ki abubuwa da dama sun faru na rasa gidana na rasa aikina ta ga baki ɗaya matata da yan uwanta sun salwantar da shi sannan da ta ga na dawo ba da komai sai ta matsa akan lallai sai na sake ta kuma bayan na rasa ki ne na gane cewa duk abin da zan samu a duniya matukar ba na tare da ki to ya tashi aikin banza ba komai duk abin da ka rasa in Allah ya yarda za su dawo gare ka. Salamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Alhaji barkan ku dai. Barkan zuwa. Bismillahir rahmanir rahim. Ba lafiya. Lafiya na. Sai dai bawan Allah ni ban san wannan fuskar ba. Allah sarki. Gaskiya fuskar ba kowa ba ce a gani amma a gurin ka kai Alhaji bakuwa ce. To amma lafiya lau Alhaji ina neman wani yaro ne abdullahi na je gidansu amma an shaida min cewa yana aiki a ma'aikatar ka to na je can kamfanin ban same ka ba aka ce min kana gida shi ne sa na zo bincika alhaji domin akwai magana muhimmiya tare da ni to ga abdullahi kuma kani ne Allah da iko yaro kai ne abdullahi eh ni ne sunana baba dashi alhaji shekara biyu da ta gabata wasu mata biyu sun zo wurina neman wata bukata wannan ya zace a wata ɗaya kenan da yin bikinta